وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أيها الناس هذه أيام العشر الأواخر قد حلت ونفخات فبائلها قد تجلت إيذانا بقتال رمضان واستشرافه على فراق المحبين والإخوان رمضان ما لك تلفظ الأنفاث أولم تكن في أفكنا لدراسة لطفا رويدك بالقلوب فقد سمت واستأنست بحلالك استئناسا أيها المسلم تأمل تأمل سيرة حياتك في الأيام, في الأيام الخوالي مستحضرا ضعفك وتقصيرك وغفلتك وذنوبك وتفريطك فإن العبد إذا فعل ومسح نفسه على ما عمل لا يملك سوى أن يستحف همة نفسه ويجدد عزم قلبه ويفيك من رقابه ليتبارك ما فات ويستثمر ما هو آت عباد الله هذه الأيام أيام الجد والعزائم فاجعلوا كل لحظة منها غنيمة وكل دقيقة منها فضيلة وتقلبوا في رحاب العبادات من بين تسبيح وتحليل وتحميد وتكبير وقيام وذكر وقراءة للقرآن وتفكر في الله وتدبر في آياته وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد, شد مئذره وأحيا ليله وأيكب أهله رواه الشيخان وفي رواية للإمام مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره عباد الله هذه العشر أنفاسها محدودة ولحظاتها معدودة وساعاتها سريعة وأيامها تمضي ما بين غمة عين وانتباهها فكونوا من أولي البصائر الذين يعالجون هذه الأيام بيقظة عالية وهمة وقادة وانعاق عن مشاغل الدنيا وهمومها وإن من بركة هذه الأيام أن فيها ليلة القدر التي وصفها الله بقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وذكر فضلها في قوله ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنها ليلة عظيمة عظيمة في خيرها وما يترتب على العمل الصالح فيها من أجور عظيمة وفيها تشهد وفيما تشهد من نزول الملائكة الكرام على رأسهم جبريل عليه السلام عظيمة فيما يسحب نبولهم من خير وبركة ومغفرة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد بسند صحيح فهري أيها الأهبة فهري بنا أن نجتهد في تحريها ونجد في طلبها فهي والله الغنيمة الباردة وقد فاز من ظفر بها وخاب من ضيعها وعن عائشة رضي الله عنها قالت انت يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول قال فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح سلام هي حتى مطلع الفجر إنها ليلة سالمة ليس فيها شر لكثرة خيرها لكثرة خيرها والملائكة تسلم على أهل المساجد حتى يطلع الفجر ولا يناسب هذا الفضل العظيم سوى التشمير أن سائد الجد والعمل الدؤوب ومفارقة المألوف مع صبر ومثابرة فما هي إلا الأيام فما هي إلا أيام القلاقل ثم تقتفي الثمرة ويشكر العبد ربه أن من الله عليه بشهود هذه الغنيمة والظفر بها ولله القائل في العشر الأواخر فاقتحمها ولا تركن إلى الفرش الوثير فشد لها المآذر واقتنمها فإن الفيل في الشيء الأخير عباد الله وزكاة الفطر فرض على كل مسلم ميسور صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى يخرجها من قوت من قوت يوم آه، بلده يخرجه من قوت بلده طعمة للمساكين وطورة للسائلين ويخرجها قبل الصلاة بما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماج يجب إخراجها الأولين لحديث ابن عمر عند عند الشيخين قال نفع كان ابن عمر يؤتي عن الصغير والكبير حتى إنه ليعطي أندميا وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يؤطين قبل الفطر بيوم أو يومين وكان السحابة يخرجونها من أعلى الأصناف التي يقتات بها فاتقوا الله عباد الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونه ولستم بآخذين وروى البيهقي أن نافئ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوكه وعن كل إنسان يعينه من سبيل وعن رقيق امرأته عباد الله وإذا اتفق وقوع العيد في الجمعة المقبلة ففي المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة عن غير واحد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين وخلاصة الأحكام المستنبطة من الآثار أن من حضر صلاة العيد فله رخصة في التخلف عن الجمعة ويسليها ظهرا في وقتها المختار وإن أخذ بالعزيمة فحضر الجمعة فذلك أفضل ومن لم يحضر العيد فالرخصة لا تشمله فيجب عليه السعي إلى الجمعة وكذلك يجب على الإمام إقامة صلاة الجمعة ليشهدها من شاء من الناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله المتقبل على عباده بمواسم الخيرات والمان عليهم بعظيم الحبات فله التحيات والطيبات والصلوات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الآخذ بمجامع الخيرات والسابق إلى الفضل والمكرمات صلى الله عليه وعلى آله صلوات دائمات وثبتنا على سنته حتى الممات وسلم تسليما كثيرا وبعد فهو مساء البركة wannan kwanaki da muke ciki da ake kira da suna kwanaki goma na ƙarshen Ramadan babu shakka kamar da kowa ya sani na riga mun shiga cikinsu kuma duk albarkar da ke cikinsu ta riga ta bazu kuma wannan alama ce akan cewa ramadana ya fara ban kwana don ya ainihin ƙara gaba sai kuma mai tsawon rai wanda Allah ya nufa yan wa masu albarka idan bawa musulmi ya tsaya ya kalli abin da ya aikata a kwanaki ashirin da biyu da suka wuce ya tsaya ya tuna rauninta da gazawarsa da ainihin da falab da yayi da yawan zunuban da ya aikata da sakacinsa to lallai bawa yawa kan shi nasiha idan ya haka babu kuma abin da ya kamaci bawan da ya tsayaye wannan lissafin face ya yi ƙoƙari ya gyara kuskuren shi ya miƙe da himmarsa ya gyara abin da ya lalata domin ya riski abin da ya saura waɗannan kwanaki kwanaki ne na ƙoƙari da himma da aiki don haka ‘yan uwa masu albarka mu yi ƙoƙari mu rubaci duk wani minti da wani sakan da ke cikin waɗannan kwanaki mu dage wajen ayyuka na ibada da tasbihi da salati da hailala da ƙiyamun laili da zikiri da karatun alƙur'ani da sauraron darasin alƙur'ani da sauransu Ɗan wa masu albarka aisha Allah ya tsara mata yadda tare ko cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan waɗannan kwanaki goma suka shiga sai ya dage damɗe ya kusanci Allah maɗaukakin sarki ya kuma tashi duk iyalansa don aita ibada ana ta sallah a wata riwaya da ke cikin sayan muslim aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dagewa wajen ibada a waɗannan kwanaki goma fiye da dagewarsa a duk wasu kwanaki daban waɗannan kwanaki goma da muke gani kwanaki ne waɗanda kana ji kana gani suna tafiya kamar ana zura su a guje lokuta ne masu saurin wucewa kafin ka kirta ido za ka ji sun wuce da haka mai hankali mai wayon shi ne wanda ya ba da himma mai ƙwari ya sa azima mai ƙarfi ya rabu da harkokin duniya ya ‘yanta kan shi daga damuwar duniya ya kuma zuwa ga Allah waɗannan kwanaki ne masu albarka daga cikin albarkar su akwai wannan dare guda ɗaya da Allah ya ce dare ne mai albarka wannan dare guda ɗaya da Allah ya ce daren ƙaddara ya fi wata dubu albarka dare ne wanda mala'iku suke sauka tare da shugabansu mala'ika jibrilu kuma dare ne mai aminci tsawon daren har zuwa fitowar alfijir wannan dare ne mai girma dare ne mai yawan alkhairi dare ne wanda ayyukan alkhairi a cikinsa suna samun ladaddaki masu yawa dare ne wanda mala'iku ke saukowa tare da jibrilu suna yawo suna gaishe da masu ibada sa'annan kuma suna tafi da alkhairi mai yawa da albarka mai yawa da gafara mai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku musulmi ga watan ramadana nan ya zo wata ne mai albarka Allah ya wajabta muku azuminsa kuma a cikin shi akwai wani dare wannan dare ladan aiki a cikinsa ya fi ladan aiki a cikin wata dubu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk Allah ya haramta mishi rashin dacewa da wannan dare babu shakka an haramta ne alkhairi mai yawa wato wanda dai ramadana ya zo watan ramadana ya zo ya wuce ya ta bacci a kwanakin da ake tsammanin akwai wannan rana a ciki babu shakka wannan yayi asara alkhairi mai yawa Allah ka tsire mu daga asara don haka yawa masu albarka ya dace da mu mu tashi mu kokari mu nemi wannan dare na lailatul qadari abin da ya kamata shine a ce kwanaki goma nan duka kayi ibada kayi sallah isha a cikin jami'i kayi ashen ko tahajjudi ko a cikin jami'i ko kai ka kayi tasbihi kayi karatun ka kayi istighfari da sauran ibadoji abin da ya dace da kowane musulmi kenan ɗan uwa masu albarka mu kokari mu ci wannan ganima mai saukin kamawa wanda duk ya same ta ya samu rago mai tsoka wanda ku duk ya asaranta hakika ya taɗi Aisha Allah ya ƙara mata da take cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya manzon Allah idan na dace daren kaddara me zan dinga cewa annabi ce ki dinga addu'a kina cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan ita ce addu'ar da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da daren babu laifi mutum ya ƙara da wasu addu'o'insa bukatun duniya da na lahira neman gafara neman dace duk abin da kake nema na alkhairi babu laifi ka tsara da shi amma abin da hadisin ke nunawa shine ka fi ba da muhimmanci akan neman gafara da neman afuwa Allah da neman kira gobe kiyama fiye da sanya bukatun duniya a gaba kamar da na lahira ɗan uwa masu albarka wannan dare ne mai aminci dare ne wanda tun farkon shi har ƙarshen shi ma'ana tun faɗuwar rana har fitowa alfijir alkhairi ne mai yawa alkhairi ne ake rabawa falala ce take kewayawa don haka kowa ya dage damtse ya yi aiki mai kyau aiki mai inganci ya rabu da abin da ya saba na fira da maganganu da bacci ya yi ƙoƙarin ya jure 'yan kwanaki ne kaɗan sai kuma a ainihin wato gama wannan aiki sai kuma batun sallah da batun fita idi da godiya ga Allah da wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa ya dace da wannan ni'ima Ɗan wasu albarka daga cikin darin da yake a waɗannan kwanaki akwai fidda zakar kono wanda shari'a ta wajabta ta akan duk mutumin da ke da wadata yaro ne ko babba cikin musulmai maza ko mata za ka fitar da awon da aka sani na mudin nabi da kowane mutum ɗaya da irin abincin garinku domin ciyar da talakawa da kuma tsarkace masu azumi daga abin da suka samu na gazawa da takaitawa da da laifuffuka sayyidina abdullahi ibn abbas ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa wanda ya bada zakkar kafin a fita sallar idi to ita ce zakka karɓaɓɓiya wanda ko ya bada ita bayan an dawo daga idi to wannan sadaka ce da nagari ba ta da cikakken ladan zakatul fitri don haka ya ma halasta a fitar da wannan zakka kafin ranar idi kwana ɗaya ko biyu kai ko da ma ranar farko a azumi ana iya fitarwa a tara amma ka a raba sai ana gobe ko jibi saboda su ma talakawan su samu su shirya abin da za su yi amfani da shi na abincin sallarsu hadisin abdullahi dan umar wanda ke cikin bukhari da muslim ya zo da cewa na nafi'u ya ba da labarin cewa abdullahi dan umar ya kasance yana ba da zakkar da kai a madadin yara da manya yace kai hatta mu ɗaliban shi yakan fitar da ƴaƴan wato ƴaƴan makwabta da ƴaƴan dangi wanda ka san ba ku da shi babu laifi duka sasa a cikin lissafi ya kasance shi a dan Umar yana baiwa talakawa waɗanda suke karɓa kuma yana ba su kwana ɗaya ko biyu kafin ranar idi ma'ana ashirin da bakwai ko da takwas ko da tara ga watan Ramadan sannan sahabbai sun kasance suna fi da zakat da kai ne daga abinci mafi kyau da suke ci ba daga abinci mafi muni ba za ka ya jama'a mu ji tsoron Allah mu daina fitar da abin da yake zare ko masara yadda ɗera suka riga suka tattake ta ko shinkafa mai dutse ko kana cin shinkafa sai ka je ka ba da dawa ko kana cin alkama sai ka je ka ba da gero ko maiwa wannan duka zalunci ne jama'a da son zuciya irin abin da kake ci a gidanka wannan shinkafa 'yan gwamnati irin ta za ka fitar irin masarar da kake ci mai kyau irin ta za ka fitar kar ka je ka aune wani abinci mara kyau ka ba talakawa wanda kai nawa ba ka ba za ka karɓa ba al-imam al-bayhaqi ya rawaito hadisi da Abdullahi dan Umar har ila yake cewa ya kasance injina fi'u yana ba da zakkar da kai ga dukkanin mutanen gidansa har da talakawa da bayi yace kai har da bayin matarsa wato kenan idan akwai ma'aikata a gidanka mai gadi da mai yankin mota da mai shara da mai dafa abinci su ma duk za a sa su a cikin littafin yan za fitar da kafin da kai ɗan masu albarka babu mamaki juma'a mai zuwa ta zama ita ce ranar idi to idan idi ya faɗo ranar juma'a akwai hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da asarai da dama daga sahabbai da tabi'ai waɗanda suka bayyana yadda ake yi da irin wannan juma'a a takaice idan aka harhaɗa hadisan abinda za a fitar na hukunci shine wanda duk ya je sallar idi ya kuma same ta to juma'a ta faɗi a kansa a bisa siffar wajabci amma idan ya zo yin juma'ar to wannan ya fi mishi falala wanda bai sami idi ba juma'a tana nan a kan shi a matsayin farilla wadda zai tafi zuwa gare ta wanda koyon sallar idi to zai taƙaici ne da yin sallar azhar ba tare da kiran sallah a masallatai ba wanda kuma yake limami na juma'a da wajibi ne shi gare shi ya fito ya tsaye da sallar juma'a saboda mutanen da suke so su su samu su yi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana وتلاوتنا وصدقتنا وتجاوب عن تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا واجعلنا من الأتقاء اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ومقبولا وأعمالنا مرفوعة ومشكورة اللهم لا تجعله آخر عهدنا برمضان فإن جعلته فارحمنا ولا تعذبنا بذنوبنا اللهم بارك لنا في القرآن واجعله لنا شفيعا يوم القيامة اللهم اجعل هذا الشهر شاهدا علينا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اكبر اللهم اكبر اشهد ان لا